Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Jama'a sauraronmu, barkamu da wannan lokaci. Barkamu kuma da sake saduwa a wannan fili namu. filin nan ne mai tarin albarka, wanda a cikinsa muke nazari, muke kuma bincikawa cikin maganar Ubangiji Allah. Domin yawa Allah godiya domin ya ba mu wannan dama, ya kuma ba mu wannan zarafi inda za mu ci gaba da nazari cikin maganarsa. To, masauraranmu bari mu karanto sunayen masu sauraro. domin su iya sani saƙonninsu da taimakonsu na isowa zuwa gare mu, duk da dai, akwai da dama daga cikinsu waɗanda ba sa so su ji mun karanto sunayensu, amma muna yi muku godiya, Ubangiji Allah ya sa maku albarkasa, akwai shi Mr. Abba Wilson Hananiya, mun ga saƙonka muna godiya. Akwai kuma Mr. Ofara Chinonso. kai ma saƙonka ya iso mana godiya ƙwarai. Akwai Mr. Emmanuel Bufu. mun gode ƙwarai da gasken gaske, sai kuma Mr. Kasim Suleiman, kai ma muna yi maka godiya da ƙoƙarinka. Sai Mr. Ali Amos Bala, babu abin da rediyo yalwa za su ce maka sai godiya, sai kuma Mr. Sabo Akat. kai ma taimakonka na isowa zuwa gare mu, sai Mr. Ruga Samuel Emmanuel, mun gode ƙwarai da ƙoƙarinka, sai kuma Mr. Indirata Ali Mbotu, kai ma mun gode da wannan saƙo naka, sai Mr. Alhassan Abdullahi, ƙoƙarinka Allah ya gani, bari ya yi masa kaiya da alheri. sai Mr. Owecho Agada Emmanuel, kai ma mun gode, Ubangiji ya isa kaiya da alheri. Akwai wani wanda ya turo mana amma babu suna, Allah ya sani bari ya yi masa kaiya da alherinsa. sana akwai shi Mr. Jacob Julius, kai muna godiya kwarai da gaske. Sai kuma Mr. Davidson daga Yola, godiya ga Allah domin ƙoƙarinka. sai kuma Mr. Joseph Tukura, kai ma mun gode mun ga saƙonka zuwa gare mu, sai kuma wanda shi ma ya turo mana na shekara guda amma babu sunansa Ubangiji Allah ya sani, ya yi maka sakayya ta alheri, sai Mr. Salihu Suleiman Wara, muna godiya ƙwarai da gasken gaske, sai malama Hauwa Usman ya tulde, godiya ga Allah, ke ma ƙoƙarinki ya iso zuwa gare mu. Ubangiji Allah ya yi wa kowa sakayya da alherinsa. To bari mu yi addu'a kafin mu ci gaba da nazarinmu. Yabo da girma, da da ɗaukaka sun tabbata naka ne har abada ya Allahnmu na sama. Mun gode maka, domin kasancewarka tare da mu. Mun gode maka domin ruhunka mai tsarki, wanda kake koya mana ta Ka ya Ubangiji saƙon maganar ka da nazarin nan da za mu yi ruhunka ya yi aikin koyarwa a cikin zukatan masu sauraro, wanda ba su da rai, su iya kaiwa ga rai, wanda suke da rai su iya samun ƙarfafuwa da ginuwa. Mun gode ma ya Ubangiji domin waɗanda suka yadda, su haɗa hannu da mu domin yin aikin bishara ta rediyo, na roƙe ka mahalci, kada ka gajishe su, na roƙe ka Ubangiji. sa musu albarkarka, na roƙe ka Ubangiji, ka kare su daga Shaiɗan, na roƙe ka Ubangiji, ka kare su daga duniya, na roƙe ka Ubangiji, ka ci gaba da morarsu, na roƙe ka Ubangiji ka buɗe musu sakatin sama mu ci gaba da wannan aikin bishara har ranar bayyanarka, ka ci gaba da ceto, na ɓatattu zuwa ga raina har abada, ka ƙarfafa masu rauni. matsorata Ubangiji ka cire musu tsoro, ka bi da mu ya mai tsarki mai iko yayin da za mu ci gaba da wannan nazari, ka koya mana nufinka, ka gafarta zunubanmu, ka ɗarkake mu daga dukan rashin adalcinmu, ka cire mana curuta da cututtuka da suke kawo mana barazana a cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masauraranmu, muna nan dai a cikin littafin Romawa. idan ba ku manta ba, a nazarinmu na baya, mun ga kuɓutarwa, wannan kuɓutarwa kuwa mun ga sakamakonta, idan mutum yana da gaskiya? a cikin Yesu almasihu ya gama samun kuɓuta daga fushin Allah, ya gama samun kuɓuta daga ikon duhu, domin in ba ta wurin Yesu almasihu ba, babu wata hanya kuɓuta daga fushin Ubangiji Allah. To, yau a cikin nazarinmu, za mu tashi ne daga aya ta tara a cikin wannan Sura ta biyar, ta aya cikin Romawa, za mu karanta daga aya nan ta tara har zuwa aya ta ashirin da ɗaya. Romawa Sura biyar aya ta tara. Ga abin da magana Allah take cewa, to tun da yake yanzu an kuɓutar da mu ta wurin jininsa, ashe kuwa, ta wurinsa za mu fi samun karewa daga fushin Allah kenan. In kuwa, tun muna maƙiyan Allah aka sulhunta mu da shi ta wurin mutuwar ɗansa, to da yake an sulhunta mu, ashe kuwa za a fi kare mu ta wurin rayuwarsa kenan, banda haka ma. har muna fariya da Allah ta wurin Ubangijinmu Yesu almasihu, wanda ta wurinsa muka samu sulhun nan a yanzu. To, kamar yadda zunubi ya shigo duniya ta dalilin mutum ɗaya, zunubi kuwa ya jawo mutuwa haka mutuwa ta zama gado ga kowa, don kowa ya yi zunubi. Lallai fa zunubi yana nan a duniya tun ba a ba da shari'a ba. sai dai inda ba shari'a ba a lissafta zunubi, duk da haka kuwa, mutuwa ta mallaka tun daga Adama har zuwa Musa, har ma a kan waɗanda ba su yi zunubi irin na keta umarnin da Adamu ya yi ba, wanda yake, shi ne kwatancin mai zuwa nan, amma fa, bai wannan daban take ƙwarai ba laifin nan. ai, in laifin mutum ɗayan nan, ya jawo wa masu ɗimbin yawa mutuwa ashe ma alherin Allah da kuma bai wannan, albarkacin alherin mutum ɗaya, Yesu almasihu sai su yalwata ga masu ɗimbin yawa fin haka ƙwarai, bai wannan kuwa, daban take ƙwarai da haƙoƙin zunubin mutum ɗayan nan, don kuwa hukuncin da aka yi a kan laifin mutum ɗayan nan, shi ya jawo hukuncin hallaka, amma bai wannan da aka yi a sanadin laifin laifofi da yawa, ita kuwa ta sa kuɓuta ga Allah. In kuwa saboda laifin mutum ɗayan nan ne, mutuwa ta mallaka ta wurinsa, ashe kuwa. waɗanda suke samun alherin nan mayalwaci da kuma baiwan nan ta adalcin Allah, sai su yi mallaka fin haka ƙwarai a cikin rai, ta wurin ɗayan nan wato Yesu almasihu. To, kamar yadda laifin mutum ɗayan nan ya jawo wa dukan mutane hukunci haka kuma aikin adalci na mutum ɗayan nan ya zama wa dukan mutane sanadin kuɓuta zuwa rai. kamar yadda masu ɗimbin yawa suka zama masu zunubi ta wurin rashin biyayyen mutum ɗaya, haka kuma ta wurin biyayyen mutum ɗaya, za a mai da masu ɗimbin yawa masu adalci. Shari'a fa, an shigo da ita ne don laifi ya haɓaka, amma a inda zunubi ya haɓaka alherin Allah ma ya fi haɓaka ƙwarai da gaske, wato kamar yadda, mallakar zunubi mutuwa ce. haka mallaka Allah ta wurin alheri adalci ne, da take bi da mu zuwa rai madawwami, ta wurin Yesu almasihu Ubangijinmu. Ubangiji Allah ya ƙarawa maganarsa albarka, amin. To, yau a cikin nazarinmu za mu yi magana ne a kan kwatancin Adamu da almasihu, Adamu na farko da kuma Adamu na ƙarshe. Adamu na farko shi ne kakanmu, wannan kuma ya yi wa Ubangiji Allah rashin biyayya, bayan da aka dasa shi a gonar Edin, aka kuma ba shi duk abin da rai yake bukata, abin da Allah kawai ya bukata a wurinsa shi ne ya kiyaye, ya kuma bi umarnin da aka ba shi, amma sai muka iya ganewa. Adamu na farko fa bai iya tsayawa a kan alkawarin nan na Ubangiji Allah ba, sai ya kauce, ya kuma ƙi tsayawa ga maganar da Ubangiji Allah ya faɗa masa, rashin biyayyarsa sai ya kawo mana zunubi. Za mu gani a cikin wannan nazarinmu abin da Ubangiji Allah yake so ya koya mana. Kwaye magana a cikin aya ta goma ai ta yi daidai da aya ta tara, amma Bulus ya yi tunani daban a nan, ya ce mu maƙiya ne, wato ba mu da Allah, amma kuma Allah ya ƙaunace mu, bai dubi zunubanmu ba, bai kuma ɗora a kan ƙiyayya saboda zunubanmu ba, da yake Allah mai tsarki ne, tsarkinsa kuwa ya sa ya ƙi mu saboda halinmu. amma mutuwar Yesu almasihu ita ta sulhunta mu da shi, ya kuma kawar da zunubanmu, wato abinda ya hana sulhu a mu da kenan. Yanzu a rigaya an sulhunta mu da Allah, za mu tsira kuma ta wurin Yesu almasihu. da yake almasihu ya mutu ya kuma tashi yana sama can a zaune dama ga Allah, yana kuma ci gaba da roƙo domin mu, rana tana zuwa da zai sake dawo. To, a sha ɗaya, mun gani inda ya yi mana magana, ya ce, banda haka ma, har muna fahariya da Allah ta wurin Ubangijinmu Yesu almasihu wanda ta wurinsa ne muka samu sulhun nan yanzu, ɗan wana, yanzu muna farin ciki, domin mun samu ceto, mu tana nan a cikin Allah, za mu tsira. daga fushinsa, amma mun rigaya mun tsira, domin ma mun rigaya mun samu wannan ceto, Yohana Sura biyar aya ashirin da hudu, sa da fushin Allah ya faɗo wa mutane, ba zai same mu ba, domin mun rigaya, mun kai sama muna tare da Allah a wannan lokaci, yanzu dai, mun samu sulhu ta wurin Yesu almasihu, domin ya sulhunta mu da Allah, da aka ce mu. Na kuma yanzu, wannan ya tabbatar mana da cewa abin nan a an gama shi ya ƙare, sulhu dai mun gama samunsa, Yesu ya riga ya yi a cikin aikin da ya yi. A aya ta sha biyu, mun gani, zuwa gaba za mu gani, akwai sha biyu zuwa ashirin da ɗaya kwatancin mutum biyu, kamar yadda na faɗa a cikin nazarinmu. kwatancin Adamu na farko da kuma Adamu na biyu Yesu almasihu, kamar yadda zunubi ya shigo duniya ta dalilin mutum ɗaya. Adamu shi ne mutum na farko, wanda Allah ya halitta, ya kuma halicce shi cikin kamanninsa, babu zunubi ko kaɗan tare da shi. A bayansa Allah ya halicci Hawa'u matar Adamu. mun karanta a cikin farawa Sura ɗaya zuwa Sura ta uku, na ne za mu ga, labarinsu na halittarsu da faɗuwarsu cikin zunubi, sa'an da suka yi zunubi, sai suka rabu da halin adalci wanda Allah ya riga ya lullube su da shi, ta haka zunubi ya shigo duniya, domin sun zaɓa su yi wa Allah rashin biyayya. Allah ya riga ya ce wa Adamu, ranar da ka ci daga cikin wannan itace za ka mutu bisa ga farawa Sura bi aya goma sha bakwai, na akwai mutuwa iri-iri, akwai lokacin da jiki zai rabu da rai, wannan mutuwa ta farko kenan, akwai kuma rabuwa wadda mutum zai da Ubangiji Allah, wadda kuma wannan mutuwa ita ce ta biyu, wadda ni da kai. idan mu yarda da Yesu almasihu ba za mu rabu da Allah har abada bayan mun bar wannan duniya. Wannan, mutuwa da Allah ya faɗa kashi biyu ce, akwai ta jiki da kuma ta ruhu. To nan, aka ce ta haka ne mutuwa ta zama gado gare mu, don kowa ya gaji zunubin Adamu, wato mutuwa ta shafi dukan mutane, ga abin da ake nufi a nan. Allah ya halicci su Adamu a cikin surarsa, amma a sa'ad da suka yi zunubi wannan sura ta Allah ta rabu da su, rashin sura Allah shi ne mutuwar ruhu, sai bayan da suka yi zunubi, kana suka yi laifi, ’ya'ya, har aka ce, Ya haifi ɗa cikin kamanninsa da kuma cikin surarsa ko siffarsa, a cikin sura ta biyar ta farawa, aya ta tara. Mun gani? saboda zunubi da suka yi, kamannin Allah wanda suke da shi, ya rabu da su, zumunci ya tsinke domin yanzu zunubi ya raba tsakaninsu da Allah, masu kamar Allah sai suka zama ’ya'yan shiɗan, zunubi kuwa ya ci gaba da mulkin su sakamakon rashin biyayya wanda Adamu ya yi, ta haka zunubi ya shigo duniya. wato ta wurin zunubin Adamu har ya shafi dukan mutane domin taurin haihuwa muka zo duniya. Zunubin Adamu ba shi ne kisan kai ba, ko sata ko zina ba, amma abubuwan da suka mai da mu mugaye. Zunubin Adamu shi ne rashin yi wa Allah biyayya, shi ya haddasa, kisan kai da sata da zina. da kowane irin mugun aiki, domin in za mu yi wa Allah biyayya wannan darajar tasa za ta komo gare mu, idan ko yau, wannan biyayya muke so ta bayyana cikinmu sai mun zo ga Yesu almasihu, ɗan wana, aiki ne zuwa gare ka, da kuma kira zuwa ga rai. Aya sha uku, ta ce, falallai zunubin nan, nan duniya, ya zo tun ma kafin a ba da shari'a. sai dai, inda ba shari'a ba a lissafta zunubi, Adamu ya yi zunubi kafin Allah ya bayyana shari'a, wanda ya ba Musa, ya faɗawa Adamu abu ɗaya, wanda ba zai ba a farawa Sura biyu aya sha shida da sha bakwai, sai ma, ya nuna masa hukuncin da zai same shi in yayi, ko da yake Allah, mai ba da dukan dokokin ba tukuna. sa'ad da Adamu da Hawwa'u suka ci ’ya'yan itace da aka hana masu, zunubi ya shigo duniya, domin ba su yi biyayya da dokar Ubangiji Allah. Aisha sha hudu, duk da haka kuwa mutuwa ta mallaki duk da daga Adamu har zuwa Musa, har ma a kan waɗanda ba su yi zunubi irin na ta umarnin da Adamu ya yi ba. Ubangiji Allah bai ƙara yi wa mutane wata doka ba, ko a kan abin da za su yi, ko kuma a kan abin da ba za su yi ba, tun daga zamanin Adama har zuwa Musa, duka mutane da suka kasance a duniya tsakanin Adamu da Musa sun mutu, amma banda Anuhu, wato mutuwa ta mallake su, amma ba su taka wata doka ta Allah ba, gama Allah bai yi musu wata doka ba, an haifi dukansu da zunubi, shi ya sa zunubi ya yawa a zamanin Nuhu, har Allah ya hallaka mutane duka, amma banda Nuhu da iyalinsa, wanda yake shi ne kwatancin mai zuwan nan, a nan ga kwatancin almasihu. Adamu shi ne shugaba na dukan mutane waɗanda suke masu zunubi, amma Yesu almasihu shi ne shugaba na dukan mutane waɗanda suka gaskanta da Allah suka kuma sami gafarar zunubansu, wancan zunubi, ta wurin Yesu almasihu an kawar da shi. Bai wannan daban take ƙwarai da laifin nan, a in laifin mutum ɗaya. ya jawo wa masu ɗimbin yawa mutuwa alherin Allah kuma, da bai wannan, albarkacin alherin mutum ɗaya Yesu almasihu, sai su yalwata ga masu ɗimbin yawa fin haka ƙwarai. Wani abin da Bulus yake ƙoƙarin koya mana shi ne, bambanci tsakanin taka shari'a da kyauta Allah, ta wurin keta shari'a, mutuwa ta shafi dukan mutane ga hukunci, wato Adamu shi ne mai keta shari'a, amma mai keta shari'a da ya yi ta shafi dukan mutane, hada waɗanda ba su keta ta ba, domin an haife su cikin sura Adamu mai zunubi, haka nan, alherin, da Ubangiji Allah ya yi, kyautarsa sun zo wurin mutane. da yawa waɗanda suka gaskanta da Yesu almasihu, zuwa samun rai, rai madawwami. Kwayan magana ayar, keta shari'ar da Adamu ya yi ta kawo mutuwa ga dukan mutane, amma alherin Allah ta wurin Yesu almasihu ya kawo rai ga dukan masu ba da gaskiya, ’yan wanan, in baka ba da gaskiya ba, ba za ka samu alherin Allah ba, don haka, ka zo wurin Yesu almasihu, wannan baiwa. aya sha shidda, ce bai wannan kuwa daban take ƙwarai da haƙoƙin zunubin mutum ɗayan nan, don kuwa hukuncin da aka yi a kan laifin mutum ɗayan nan sai ya jawo hukuncin hallaka, amma bai wannan da aka yi ta sanadin laifofi da yawa ita take kuɓutar da mu ga Allah, kyauta alheri ne na Allah. bai zo ta wurin Adamu ba, wanda ya yi zunubi da farko, ba dama alheri ya kasance ta wurin zunubi, hukunci ne ya zo domin zunubi, wanda Adamu ya aikata, wanda kuma ya jawo alhakinsa a kanmu, wanda mu ma. muka zama masu zunubi saboda ya yi zunubi kuma mu zuriyarsa ne, amma alherin Allah ta wurin Yesu almasihu ya sa dukan waɗanda suke ban gaskiya, da alherin Allah sun zama kuɓutattu daga zinubansu, wanda sun gada, na har abada kuma yana jiransu. Mun iya ganewa, zunubi ɗaya tak, wanda Adamu ya aikata shi ne ya sa dukan ’yan Adam suka faɗa ƙarƙashin hukuncin Allah, sai so, iya ganewa kuma? aikin alheri wanda mutum ɗayan nan ya yi tak Yesu almasihu, ya dawo kuɓuta ta wurin bangaskiya daga dukan yawan zunuban da muka aikata. wana, idan dai baka iya ganewa ba, kana nan kana fama kana wahala to ka zo ga Adamu na ƙarshe, wanda ya yi maganin zunubin Adamu na farko, maimakon mutuwa, sai ga rai ya bayyana. sai muka iya ganewa, saboda zunubin Adamu, mutuwa ta mallaki kowa ta wurinsa, wato ta wurin zunubinsa, amma ta wurin Yesu almasihu, waɗanda suka karɓi alherin nan kyauta za su mallaki rai-rai kuma na har abada. Mutuwa ta kasance ta wurin rashin biyayya ta jawo hukunci na har abada, amma alheri. da kyauta adalcin nan sun kasance ta wurin biyayyar da Yesu almasihu yai, har ma ya mutu a kan giciye, domin ni da kai, mu iya zama masu samun rai madawwami a wurin Ubangiji Al. Kaga, Aisha takwas buli ya sake gwada zunubin Adamu. da hukuncinsa da kuma aikin adalcin Yesu almasihu da irin kyauta wadda muka samu ta wurinsa. ta wurin keta shari'a ɗaya, wada Adamu ya yi hukuncin Allah ya zo wa dukan mutane, ya kuwa ka da mu duka, wato zunubin da Adamu ya yi ya shafi dukan mutane, hukuncin Allah kuma ya ka da mu duka saboda mu ’ya'yan zunubi ne domin mu zuriya Adamu ne, sai kuma aiki ɗaya, wani almasihu ya yi, shi ne ya bayyana har ga mutuwa bisa giciye, in ji Filibiyawa Sura biyu aya biyar zuwa takwas. shi ne yadda ya cika nufin Allah, ta wurin aikin nan Yesu almasihu ya yi kyauta, ya zo ga dukan mutane, domin adalcin nan na Allah ya tabbata a gare mu ta wurin bangaskiya gare shi, ta wurin bangaskiya kuwa, Allah yana kubutar da dukan mai zunubi. an yi maganin zunubin Adamu na fari ta wurin Adamu na ƙarshe, kamar yadda masu ɗumbin yawa suka zama masu zunubi, da rashin biyayyar mutum ɗaya, in ji aya sha tara, haka kuma ta biyayyar mutum ɗaya nan za a mai da duk ɗumbin masu yawa su zama masu adalci. Nan, sai mu lura da bambanci tsakanin masu ɗumbin yawa na fari da kuma masu ɗumbin yawa na biyu. Masu ɗumbin yawa na fari su ne dukan mutane, wato, duk waɗanda suka zama masu zunubi domin an haife su da halin zunubi kuma su zuriya Adamu ne, yin biyayya ga sha'awa halin zunubi yakan sa dukkan mutane su zama masu zunubi, masu ɗimbin yawa na biyu kuwa, da suka kuɓuta su ne waɗanda suka ba da gaskiya ga Yesu almasihu. To, kaga nan za mu iya ganewa ba dukan mutane ba ne domin ko yau ba duka ne suka ba da gaskiya ga Yesu almasihu ba. sai wanda ya ba da gaskiya ne za a lissafa shi cikin masu samun adalcin Allah da kuma samun kubuta a gaban Ubangiji idan sun ba da gaskiya don haka ɗanwana ai yau ba kowa ne ya ba da gaskiya ba, alherin Allah ya zo, amma ya zo ne domin wanda ya ba da gaskiya, shi sa zuwa wurin Allah sai da yaddaka, sai da amincewarka. babu tilas idan yau ka zo ga Yesu almasihu, Adama na ƙarshe, za ka iya kaiwa ga rai na Allah har abada. Domin iya gani, sa'ad da aka ba da shari'a, ta bayyana wa mutane dukan abubuwan da Allah ya hana, abubuwan da aka hana wa mutane, su ne mutane suke so su yi, don haka halin mai zunubi yake, shari'a kuma, ta bayyana hukuncin Allah da za a yi wa wanda yake tata. ta. saboda ƙiyayyar da ke cikin zuciyar mutane suka yi ta keta shari'ar Allah, ba su so ba su kuma ji tsoronsa ba, har zunubi ya ci gaba da yawaita. Yesu almasihu ya zo, wurin wannan aiki da ya ya zauna, ya zama kwatanci, sa'an da ya kwatanta Adamu ne na ƙarshe, wanda ke ɗauke la'anar zunubi, waɗanda kuma suka zo ga Yesu almasihu sun gama samun rai, sun gama samun alherin Allah, wanda zai ci gaba da yawaita a cikinsu, ɗan wana, ka zo ga Yesu almasihu yau, domin ya sauke maka nauyin kayanka. Mun gode ma Ubangiji domin Adamu na farko, ya zama sanadin zunubi gare mu, ka aiko Adamu na ƙarshe Yesu almasihu wanda ta wurin bangaskiya gare shi ne za mu samu rai na har abada. Ina addu'a domin waɗanda ba su samu ba Allah ka kira su samu rai, mu da muka samu ka riƙe mu cikin bangaskiya mu kai ga ƙarshe mu zama masu nasara cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, mu za mu ja linzamin shirinmu a nan, a madadin injiniyanmu, Lawal Sama'ila san birni ni raran ya a ga nake cewa, Mu zo ga Adamu na ƙarshe domin mu sami rai na har abada, amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu. biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTV ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 biyar Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.